Dacha Vele. Learning by ear. Ji ka ƙaru. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu muna farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tsaka mai wuya abin da ka shuka a filin nan na ji ka karu. mu tsara duk abin da za yi amfani mu ka daina damuwa ya ka kaji dan uwanmu ka zo mu haɗa kanmu don mu taimaki junanmu za mu gabatar muku da kashi na bakwai ne daga cikin zubi na biyu kafin sannan bar mu yi waiwaye wanda hausawa kan ce a dan tafiya matashiyar nan 'yar shekara goma sha biyar wato mariya ta samu wata gayyata mai ban mamaki daga tsohon saurayinta kwandastan nan wato badamasi Ita kuma Hauwa ya ga Iliya tana da wata matsalar da ta sha bamban da ta sauran. Dan ajinsu Ado ya yi mata ciki, ya kuma ki amincewa da cikin. Ya faɗa wa Hauwa ƙararar cewa ta zubar da cikin, amma bai tabbatar ta amince da wannan shawarar ba. Abokin Ado, wato Buhari, ya ba da wata shawara. Wani zubin ba abin 'yan mata suke so a wurin maza, illa mu rika musu kalamai masu daɗi. Me kake nufi? Wannan shawara kuwa ita ce taken wannan kashi na yau. kalami mai daɗi za mu fara ne daga kwalejin bango makarantar da ado da hawa da ma sauran suke zuwa yawa yara a nan za mu dakata yau sai kuma gobe kada ku manta ku bayar da takardunku kafin a fara karatu gobe ko? yawa kai kuma nasir ina so ka same ni a ofis ina nan da minti sha biyar to malama hawa jimana Me kuma kake so Ado, ka rabu da ni kawai, ka ji ko? Haba hawa, ya kamata mu ɗan zanta. To, yanzu ne kake so mu zanta Ado? Na ɗauka cewa kai kada na sake zuwa kusa da kai. Ki daina ɗaga murya mu ɗan keɓe mana don Allah. Kanka ya kwance ne, kusan kowa fa ya tafi, kai ma ya kamata ka kama gabanka. So nake mu koma kamar da hawa, ban ji daɗin rabuwa da ke ba. Kai dakata Ado, ya ishe ka haka na gaji da yaudara nan da kake min na kuma gaji da cin zarafin da kake min na sani hawa shi yasa ma nake so ki dan saurare ni minti biyar kawai zan iya baka babata ta fara sa min ido yan kwanakin nan ina ji ta fara zargin wani abu me kake so ka faɗa min hawa ina son ki wannan ita ce irin taka soyayyar ado so nake na baki haƙuri Hakuri? kama kara juna biyu ne da ni ado juna biyu ne fa da ni amma ka bari da wahalar ni kadai kamar ba tare muka yi ba don allah kar ki kuka so nake mu koma mu zama kamar da amma dole ne sai an lalata shi hawa to dama maganar kenan ta lalata lalata ne hawa menene yake faruwa a nan ne um, um, sannu malama wannan takardar ado ne yake ganin haka taimako ne amma ina ganin gara na yi aikin da kaina yi wannan takardar na ɗauka zai fi kyau mu taimaki juna kai ado wannan mu taimaki juna shine malamai suke kira da satar amsa ba wani taimakon juna a nan maza fice daga nan anya lafiya hawa Dalau nake malama, na gode, mura ce kawai ta kama ni. Hmm, shi kenan, sai gobe kenan, kuma kowa ya zo da tasa takardar daban. An gane ko? Yi malama. a ina kuma na bata takardun nawa ne Allah ya so mu na ji daɗi da bata kama muna magana kin dai gane ba ba zan sake magana akan abun ba a makaranta hawa na damu da halin da ke ciki kuma ba na so ki bar makaranta saboda shi tsoron malama rake kake ji a'a ba haka bane ni dai ke nake ji ado idan maganar kuɗi ce kai ado ka manta kawai ka ci min zarafi a baya amma ba zan sake baka wannan damar ba ni ka kaga tafiyata hawa dakata zaki ko ba zaki ba wannan kuma bata shafe ka ba yanzu kai Allah ya tsini kalami mai daɗi ya ƙare kai kuma bari na gode bisa wannan kyakkyawar shawara da ka bani. ne wannan kamar ɗana ba da masi. Ni ne umma, ina wuni ya ke ƙara ji da jiki kuma? Hmm. Zan fi samun ƙwarin jikina idan da ina gani 'yan jikokina a cikin gidan nan, ta haka zan samu na cika cikin kwanciyar hankali. Ayya, ba mutuwa za ki ba umma, ke ba da wani zance sai na wannan. Hmm. Baka san rayuwa ba ɗan nan, idan da a ce za ka ji yadda nake ji a jikin nan nawa, ko da na kwana ɗaya ne, da ka gane batun da nake yi. an zuba mai shayi a cikin kofi to mhm, ina jin ka da masi yaushe za ka yi aure ko na ga 'yan jikoki na to ai ba kya gani kuma kin makance umma oh oh oh bakin ka baya haila ɗan nan wannan makantattawa ya kamata ta zame maka aya cewa ƙuruciya ba ba za ta taɓa tabbata ba wai in kin samu kin dan taba wani buku a babakin naki ka ji abin da na faɗa ku da masi ka hanzarta kuna ga na a cikin gidan nan Nasir shigo mana ya kake? Lafiya malama, na wuni. Lafiya kalau, ya iyayen naka. su ma suna nan lafiya me yasa kika tambaya to na lura karatun ka ja da baya yake yi yan kwanakin nan na ga kuma da alama ba ka mayar da hankali a aji na sha kama ka ba kai aikin gida ba haba nasir muna fa ji da kai kana ɗaya daga cikin mu masu kwazo menene yake faruwa ne ba komai malama ina ina aiki ne dai kawai mana yawa a halin yanzu na sani amma dan allah nasir ka ci gaba da bada himma ka ji ko to malama kada ka manta a matsayinka na manita ya kamata ka zama abin koyi ga sauran 'yan ajinku idan kuma ka ki to sai na nada wani haka ne malama na yi miki alkawali ba zan ƙara baki kunya ba to shi kenan kana ya tafiya ko to na gode af nasir da saura don ala dawo na'am kana ji a eh. matsayinka na manita kai ne mu a ajin menene yake faruwa tsakanin hawa da ado mm, gaskiya ban sani ba malama to shi kenan sai an jima ko to sai an jima malama yawwa Alo? Baƙo ne yake magana. Alo, yalla bai ne. Kana ina? Na yi fakin a wannan wurin da na saba yi. To ina zuwa. Yawwa, sannu yalla bai bako. Yawwa sannu. Ka tabbata ba wadda yake biyo ka. Kamsila ya haya ni faɗan sanda ne. Zan gane idan wani ya biyo ni. madalla ga kuɗin yallaɓai ka tabbatar kun riƙe wannan iliya ɗin a wajen ku har abada kada kuma ku ba da ƙofar wani ya gano ni na dulmiya shi a satan nan wannan kuɗin sun yi kaɗan yana da wahala mu ci gaba da ɗare shi akan zargin satar da ba wata shaida yanzu ma abubuwa sun ƙara cakuɗewa matarsa magajiya kullum sai ta je caji ofis tana neman 'yarta wadda ka siya a hannun mijinta saurara yin labai kuɗi ba matsala ta bane suna nan a dankare a wajen da na ɗauko waɗannan ka gane kai dai ka tabbatar da kayi aikinka to idan ku haka ne ina mai tabbatar maka iliya zai daɗe bai fito ba kai dai ka tabbatar bakin mu bai bushe ba allah ya sa ka gane abin da nake nufi <laughs> to yan labai matar tasa kuma ba idan kuma ta tayar da kayar baya akan yar tata ba ka bar komai a hannuna abin da zan faɗa mata shine har yanzu muna ci gaba da tabbatar da bayanai wannan kuma abu ne wanda a ƙasar nan zai iya ɗaukar shekaru <laughs> na faɗa mata yarinyar da tana gidan renon yara <laughs> wato haka kake kiran gidan nawa yanzu amma ka tabbatar kada 'yan jarida su samu wannan labari kasa ni ɗan siyasa ne ba ma son sunanmu ya bayyana a shafin farko na jarida akan wani abin batanci <laughs> karka damu To masu sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen wasan namu na yau. ko Yahaya da wannan lalataccen ɗan sandan za su yi nasarar rufe wannan maganar? Me kuma yake jiran su Hauwa da Ado da Nasir da kuma Mariya? Sai ku jira zuwa karo na gaba don jin yadda za ta kasance. Kada ku manta za ku iya tofa albarkacin bakin ku ta shafinmu na sada zumunta na Facebook. Zainab Muhammad Abubakar ke muku fatan alheri sai mun haɗu da ku a shiri na gaba. Mu tsara duk abin da za amfani mu, mu tsara duk abin da za amfani mu. I'm duk abin da